Assalamu alaikum. Dan gwada muku yadda ake yin class ne yanzu da assessment sakamakon gyaran da aka samu akan portal gaba ɗayansa. Da farko idan ka duba a can sama kusa da notification akwai wani ɗan abu. Idan ka taɓa ɗan wannan abun akwai wani gashi na Ramsana ɗin nan na kewaye muku shi. Idan ka hau kan Ramsanan nan kai a akan shi zai buɗe maka feji. Kun san site ɗin wani lokaci dama yana ɗan riƙewa. So wannan is normal an saba ganin irin wannan. ba mu da matsala bari ya sake sai mu ga yaya abin zai kasance yawwa gashi ne yana kokarin sakewa in sake zai dawo da kai feji kamar wanda muka yi karatu da shi yau to kar ka damu da kai login a can wurin kamar da fejin ya koma maka normal view ba desktop view ba zaka fi gane ya abubuwan suke tafiya in baka san ya zaka yi ka da shi normal view ba bari in gwada maka yadda zaka yi ka mai da shi normal view gashi na a can sama ga wani digo guda uku in ka taba wannan digo guda uku zai bude maka haka za ga menu ya fito maka ka kai scrolling ga desktop view nan a nan gudun desktop site kai za ga an yi clicking a kansa sai ka yi on clicking din shi idan ka yi on clicking din shi zai daga in ya daga kawai gaba sa za ka ga pejin ta juya kun ga ta juya haka ko so bari ta yi ronin kar ka ce za ka taɓa maka bar zai yi ronin in ka yi ronin zai dawo yawari to ga shi ya dawo bayan ya dawo in ka zo in ka duba ka duba ga kwasa kwasa yana a nan wurin dukkan su ga sunan duk wanda muke yi ne a cikin su skills and negotiable skills wannan yana yi shi ma yanzu dan bude muku shi na kamar mun yi mun cire assessment din ma ina ga kamar na cire na baku shi ansan a cikin group in ma babu za a nemo shi yawware yanzu kun ga ya bude sales and negotiating skills kun ga wannan jan karku damu da shi ga wani digo nan guda uku shi ma a gefe barin zana muku kan shi yawware to idan ya bude maka shi haka sai ka bude in ka taba shi zai bude maka course din kun ga ga course ka nan bidiyo na bude ga assessment din shi na bude so in ka ga yaya ne daga nan ka iya ganewa zaka iya bari mun bidiyo na wanda bai gane ba ya iya zama ya karasa zaka iya eh, kamar yadda na cycle din na assessment ai gashi na bude ba to in ka bude assessment ɗinka zai buɗe maka next page bari buɗe shi haka misali ku ga yanda zai je na haka idan ma bai buɗe maka a normal view ba in ka taɓa desktop view zai buɗe maka yanzu ga nan zai buɗe assessment ɗin ne so sakamakon kun san pejin dama idan ya buɗe mana irin wannan dole sai mun mai da shi desktop view saboda kalan abin ya fito ya separately gida biyu so za mu buɗe shi sai mu je can gaba sai mu mai da shi desktop site in ka mai da shi desktop site gashi na yanda na kewaye in ka mai da shi desktop site shikenan gashi nan zai baka assessment ɗinka gashi nan da time da komai wallahi ashe da safe ni ya min kawai na yi losing course har guda ɗaya na na kawai na faɗi ma ya gwada mun fail so time ya ya ƙare da haka kowa ya je ya gwada in yayi zai bude zai sake masa komai abin da yake so da fatan Allah ya sa ubangiji ya sa mu gane ubangiji Allah ya sa mu amfana kuma da na danna start din nan kowa ya san dama start wajen tabawa ne idan kai kai biyi ba ka yi refreshing pacing zai sake sai bude maka assessment ɗinka wanda muka yi karatu da su jiya sun sani sun gane Allah ubangiji ya ba mu sa Allah ya sa muna da rabo yawware zan sako wasu amsoshi